واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون idan aka ce ma waɗannan kafirai ku zo wurin manzon Allah kuna masu ba shi uzuri a kan abin da kuka yi zai nema muku gafar zunubanku a wurin Allah sai kaga sun karkatar da kawunansu saboda izgili da tsokana kuma sai kaga sun ba da baya daga abin da aka umarce su da shi suna masu yin girman kai ga karɓar gaskiya da sun kuya mata